Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Minta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin, biyar ga watan Disamban 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su mahmud ba mu kanin labarai to binta ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce hararen sama da rashi ke kaiwa kan ukraine sun ragu matuka inda ake ganin hari goma a maimakon ɗari uku a kowace rana shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya ce zai amince da duk wata matsaya da jam'iyyarsa ta cimma kan zargin da ake masa na ɓoye wasu maƙudan kuɗaɗe da aka gano a gidan gonarsa koriya ta arewa ta harba makaman atilari kusan 130 a ruwan da ke kusa da gabar yamma da gabashin iyakar kasar da koriya ta kudu kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasar Nijar Bazum Muhammad Bazum ya nemi a shata wata yarjejeniyar daukar ma'aikata daga kasashen Afirka zuwa Turai domin magance matsalar kwararar baki ta barauniyar hanya. Za kuma ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe babban limamin masallacin Juma'a da ke garin Jatau na karamar hukumar Bali a jihar Taraba. shugaban na nijar bazu muhammad ya ce kasashe yankin sahel na da tarin matsalolin da suke fuskanta da haka lokaci ya yi da ya kamata shugabannin kasashen turai da na afirka za su zauna domin lalubo hanyar magance matsalar kwararar bakin haure zuwa nahiyar turai sannan kuma muna tafi da shirin ilmi garkuwar dan adam wanda baban gida jibril ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu ga mamud da labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. Ma'aikatar tsaron Birtaniya a ranar Litinin din nan ta ce har-haren sama da Rasha ke kaiwa kan Ukraine sun ragu matuƙa inda ake ganin hari goma a maimakon ɗari uku a kowace rana. Ƙasar ta Birtaniya ta wallafa waɗannan bayanan sirri na baya-bayan nan ne a dandalin Twitter inda ta yi nuni da cewa Rasha ta yi asarar jiragen yaƙi sama da sittin. A cewar ma'aikatar na da aka samu a harharen haren na Rasha. ta yi na da nasaba da makaman kariya da ukraine ɗin take da su da kuma takaita sawa'in shawagi da rasha take da su a jawabinsa da yake yi a kowane dare shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ƙasarsa na da abin da rasha bata da shi yana mai cewa burinsu na ganin sun kara ƙasarsu ne yake ba su ƙwarin gwiwa a wannan yaƙi da suke yi a gobe talata ne za a yi zaben kujerar sanata a jihar georgia da ke nan amurka tsakanin sanata mai ci rafael warnock na jam'iyyar democrat da abokin hamayyarsa herschel walker da tsohon shugaban amurka donald trump ke marawa baya yayin da ya rage sawo'i 'yan takarar biyu su fafata jami'an hukumar zaɓe a jihar ta georgia sun ce an samu mutane da dama da suka yi sammakon kada ƙuri'unsu yan democrat ne ke da ɗan ƙanƙanin rinjaye a majalisar dattawa cikin shekaru biyu da suka gabata inda aka yi kankankan wato hamsin da hamsin ila kuri'ar mataimakiyar shugaban kasa kamala harris wacce za ta raba gaddama wanda hakan na nufin ko da sanata wanog ya samu nasara hakan ba zai yi wani babban tasiri ba illa ƙarin mambobin da 'yan demokradin za su ƙara samu a kwamitocin da ke kafa a majalisar ta dattawa. makomar shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa na ci gaba da zama cikin yanayi na rashin tabbas yayin da a yau litinin kwamitin zartarwar jam'iyya mai mulki zai yi wani zama don duba zargin da ake masa na karya rantsuwar kama aiki da ya yi a matsayinsa na shugaban kasa binciken dai yana da nasaba ne da wasu makudan kudade na waje da aka gano an ɓoye a wani gidan gona mallakar ramaphosa wanda ya ki bada da rahoton su a lokacin da aka sace su a shekarar 2020 shi dai shugaban na afirka ta kudu ya musanta yin ba daidai ba kuma zuwa yanzu ba a tuhume shi da aikata wani laifi ba ramaphosa na ikirarin cewa waɗannan kudade da aka sace ya same su ne bayan da ya sayar da wasu shanun daji kuma ba su kai adadin miliyoyin daloli da ake cewa sun kai ba shugaban na afirka ta kudu ya ce zai halarci zaman kwamitin zartarwa na jam'iyyarsa ta anc yana mai cewa zai amince da duk wata matsaya da aka cima bayan wannan zama To nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana karashin labaran duniya. Kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya nemi a shata wata yarjejeniyar daukar ma'aikata daga kasashen Afirka zuwa Turai domin magance matsalar kwararar baki ta barauniyar hanya. Shugaban ya yi wannan tayin ne a yayin wata ganawa da ya yi da takwaransa na Italiya Sergio Mattarella a ziyarar da ya kai kasar ta Italiya. Daga Agadas, wakilin murya Amurka Hamid Mahmud na dauke da karin bayani. Shugaban na Nijar ya yi wannan tayin ne a yayin wata ganawa da ya da takwaransa na Italiya Sergio Mattarella a ziyarar da ya kai a kasar italiya Nijar na daga cikin barauniyar hanyar da matasa Afirka ke bi don zuwa Turan. Shugaban na Nijar bazu Muhammad ya ce. Ƙasashe yankin Sahel na da tarin matsalolin da suke fuskanta, da haka lokaci ya yi da ya kamata shugabannin ƙasashen Turai da na Afirka za su zauna domin lalubo hayar magance matsalar kwararar bakin haure zuwa nahiyar Turai. Da haka nake ba da shawarar a shata wata yarjejeniyar iyakance yawan ma'aikatan da turan ke bukata domin yin hakan ne zai taimaka a warware matsalar tururuwan da bakin hauren ke yi turan a duk shekara wanda suke jefa rayukansu a cikin hatsari wanda da dama daga cikin suke rasa rayukansu shugaban na nijar ya ba da misali da manyan kasashen turai da ke bukatar ma'aikata a masana'antunsu misali kasashe kamar faransa spain da italiya suna bukatar ma'aikata a masana'antunsu wanda idan an tantance tantance adadin da suke bukata za a cimma matsaya a tsakanin kasashe da takwarorinsu na afirka na tura waɗanda suka cancanta yin aiki a masana'antun kasashen turai tuni dai tsofaffin waɗanda suka yi safarar bakin hauren suka yaba da shawarar da shugaban na nijar ya bada gani yadda dubban matasa ne da suka bar wannan sana'ar ke zama rashin tabbas Ahmadu Umaru shugaban tsofaffin masu safarar bakin haure. Lalle wannan abu sai mu ce mun yi marhaba da shi ya yi kyau saboda wannan mutane sun jima suna jiran wanga abu yau kusan shekara bakwai suna nan suna zaune musamman ma masu motoci wanda suka yi asarar motocinsu kuma sun yi zama cikin gidan kasu to wannan muna marhaba da wannan irin jan kokarin da ya yi da ya yi tunanin cewa da dalle akwai mutane wanda suka bar wannan aiki kuma suna da bukata a taimaka taimaka musu da wani aiki don a rage yawancin mutanen da basu da aiki cikin jiha agadis mutum dubu shida da sattin da biyar ne kuma cikin wa'anda aka ba sun tashi kamar mutum dubu da ɗaya wanda suka ɗan samu wannan tallahin kenan har yanzu akwai dubu biyar da sattin da wani abu wanda har yanzu cikin jira suke tunda babu wanda abu wani abu wanda ya zo musu dangance da haka nan a kowace shekara ana samun dubbai 'yan kasashen afirka musamman ma afirka ta yamma da ke jefa rayukansu cikin hatsari a butar ruwa ko sahara da zumar zuwa turai don samun ingantacciyar rayuwa hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger madalla an gaishe ka hamid mahmud har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga mahmud da karashen labaran duniya To binta Koriya ta Arewa ta harba makaman atilari kusan 130 a ruwan da ke kusa da gabar yamma da gabashin iyakar kasar da Koriya ta Kudu. Wannan shine matakin soji na baya-bayan nan da ake ganin zai kara rura tsatsamar da gantakar da ke tsakanin kasashen biyu. Koriya ta Arewa ta ce waɗannan makamai da ta harba gargaɗi ne ga atisayin da makwabciyar ke yi a kusa da wani tsibiri da ke tsakanin kasashen biyu inda ta ɗaura lakin hakan akan Koriya ta Kudin. Gamayyar hafsoshin sojin Koriya ta Kudin sun ce makaman da Koriya ta Arewa ta harbo. sun fada a wani yanki da aka hana aikin soji wanda aka shata karkashin wata matsaya da aka cimma a 2018 ma'aikatan asibiti a yankin palestini sun ce wani matashi mai shekaru 25 ya rasa ransa bayan da dakarun isra'ila suka buɗe wuta a wani samame da suka kai a yankin yammacin gabar kogin jordan mutuwar matashin ita ce ta baya-bayan nan da ke nuni da yadda ake kara samun tada jijiyar wuya a yankin su dai dakarun isra'ila sun kaddamar da wani aikin samame da suke gudanarwa a kullum tun faduwar damuna ta da jijiyar wuya da ake samu tsakanin isra'ila da palestinu ya sa kasar ta wato eh, ya sa shekarar ta 2022 ta zama mafi muni a yankin na yammacin gabar kogin jordan sama da falastinawa 140 a kashe a wannan shekara a rangamar da bangarorin biyu ke yi sai dai sojojin isra'ila sun ce mafi akasarin falastinawan da suke kashewa tsagiru ne amma rahotanni sun yi nuni da cewa akwai matasa masu jifa da duwatsu don nuna adawa da dakarun isra'ila da lamarin ke murtsawa da su Haka da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa Najeriya inda wasu 'yan bindiga suka kashe babban limamin masallacin Juma'a na unguwar Yalwa da ke garin Jatau a ƙaramar hukumar Bali a jihar Taraba. Mai anguwar Yalwa mai anguwar yalwa malam yakubu yusuf ne ya tabbatar mana da kisan limamin wanda aka ce an gayyace shi domin yin addu'ar saukar karatun kur'ani a wani ƙauye ga salisu lado garba wakilin murya amurka da ke taraba da rahoton biyo bayan da 'yan bindiga suka kai hari tare da sace mutane sama da ashirin a wani masallacin ƙauyen mai gaji da ke karamar hukumar funtuwa a jihar katsina a yankin yalwa kuma da ke karamar hukumar bali a jihar taraban kashe babban limami 'yan bindigan suka yi tare da sace babur ɗinsa da kuma arcewa da allon da ya rubuta domin zuwa addu'ar saukan karatu da suka gayyace shi inda wasu 'yan bindiga suka mika masa goron gayyata da nufin ya zo ya yi musu addu'ar saukan karatu a wani yankin lamarin da ya janyo suka kashe shi suka koyi awun gaba da allon da ya ya rubuta na saukan karatun daga bisani kuwa suka arce da babur da ya taho da shi kamar dai yadda mai anguwan yalwa malam yakubu yusuf ya shaida min cewar suna da masaniyar gayyatar da aka yi wa wannan limamin inda daga bisani kuwa aka kashe shi aka koyi awon gaba da alan da ya rubuta da kuma babur dinsa. mun sanin shayi da shi malam limami nawa ita ne to kun allah ya mu gobe an kira shi saukan kwarani sai samu mu wallahi to shi ya riga rubuta allan din ma sau da ya riga ɗauki alkawari bari ya waye muka yi sanda muka yi addu'a masallaci muka muka yi addu'a zaman lafiya ku rabu da shi da ya fita ya tafi azaba ce mana magani ya tafi ya tafi amma akwai kamar malam ya su da man falalu mm. da suke da kanta da su an dawo da su baya ya yi wani gawai amma gawan malam amma gawan malami. su ma dai a nasu bangaren daya daga cikin yan uwan malamin da aka kashe sakamakon gayyatarsa da aka yi domin zuwa saukar karatu mai suna malam falala yalwa wanda ya ce. na gaya ma tafiyar na guda ma tare muna jiran sa a nan kuma da ya zo baya ba ana ta rayu wuta a sha baya sannan da muka je can sai aka ɗare ni sau kuma cewa ya eh, Malam Muhammadu Yakubu Yalwa kuwa na ɗaya daga cikin waɗanda suka take wa malam min baya domin tafiya gurin wannan addu'ar saukan karatun amma dai mashin su ya samu matsala suka tsaya domin gyarawa shi ko malamin ya wuce gaba wanda ya ce. Sai faru na dawo gida bai can labarin na faɗa can na zo gida na zauna sai ijancin mai a gona kira na na fita na je ban hannu yanzu ba zan ga wani abun kuma yana ta kukanci ne ya faru ina ta kukanci ne ya faru ne ina ta kukanci ya mutu ne ta ne an yi kuwa rundunar 'yan sandan jihar Taraban suna da masaniya akan akwai wannan lamarin tambayar kenan da na yi wa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban SP Abdullahi Usman wanda ya ce sai sun nutsa bincike kamun su gano wannan matsalar anguwan yalwa da ke yankin jatawa karamar hukumar bali a jihar Taraban yanki ne da a kwanakin baya wasu 'yan bindiga suka kashe mazauna wannan yankin da yawansu ya kai goma sha biyu da kuma arce musu da dukiyoyinsu da dama lado salisu muhammad garba muryar amurka daga jalingo a najeriya Madalla a gaida Salisu Lado Garba da wannan rahoton. To kungiyar nan ta ƙasa da ƙasa wato the International Institute for Democracy and Electoral Assistance ta yaba wa jamhuriyar Nijar da waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka game da ci gaban da ta ce an samu a waɗannan ƙasashe a fannin demokradiyya. Yayin da kungiyar ta soki waɗansu ƙasashe na Afirka da ta ce rufa-rufa suke yi babu demokradiyya a cikinsu. Daga birnin Kwanni ga wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton. Wannan kungiyar ta ƙasa da ƙasa mai tallafawa zaɓuɓɓuka da mabunƙasa demokradiyya mai suna EDA L'Institut International for la Démocratie et l'Assistance electoral ce ta hiddo rahotonta na ƙarshe mai suna Global State of Democracy Report 2022 inda ta yi bayani game da tafiyar demokradiyya a nahiyar Afirka. Kungiyar ta ce kuma bayan da aka samu na demokradiyya a ƙasashe kamar irin tarayyar Najeriya na nasaba ne da hana 'yan takarar da mutane ke so shiga zaɓe da magudin zaɓe duk da yake rahoton ya ce ma da sauƙi a tarayyar ta najeriya idan aka kwatanta da ƙasashe kamar chadi da gine conakry da mali da burkina faso inda askarawan ƙasar suka yi amfani da ƙarfin tuwo wajen karɓe mulki daga hannun fararen hula rahoton ya ce duniya za ta afka a ƙarshen wannan shekara a cikin rikice-rikice da daɗu da ma waɗanda za su bullu a sababbi sanadiyar rikirkituttan zaɓuɓɓuka ga tsadar abinci da ƙarin kuɗaɗen makamashi kala-kala da ma rushewar tattalin arzikin waɗansu ƙasashe sai dai rahoton na idoa e ya yabawa ƙasashe kamar jamhuriyar nijar zambia da gambia da ta ce demokradiyya na bunƙasa a cikin su abdurrahman idrisa kada soja na jam'iyyar mpr janguriya da ke jerin masu mulki a janguriyar nijar ya bayyana mini irin abin da ya jawo wa kasar janguriyar nijar yabon bunƙasar demokradiyyar ta bangaren mu na nijar wa'anda sun ka yaba sai in ce alhamdulillah domin abin da yake nuna kamar sakamakon da sun ka bada lahi sai mu ce akwai yayi saboda in ka diba duka zaɓuɓɓuka an yi su daga na kansuloli har na 'yan majalisa har na zaɓen shugaban kasa sannan in ka diba kuma yanzu haka zaman da ake ciki duka wasu kahohi na demokaradiyya duka an aza su zakkyau kenan akwai demokaradiyya yadda ake aiki na demokaradiyya kuma idan an ka kare ta kaga kamar yanzu kowa ya shiga aikin shi sai dai isa mare na jam'iyyar model lumana afirka mai adawa ta hamma amadu na cewa su basu ga wani ci gaban demokaradiyya ba a jamhuriyar ta nijar wanda rahoton ya bayyana hasalima ya ce sun rigaya a nasu bangaren suka yi wace da da wannan rahoton na idea e rahoton na banza na mun watsi shi kwarai da gaske su ƙara sa idanun su gani shin nijar zaben ka ne gaskiya ko kwace na an kai ko nan kwace na an kai to bayan zabe kamar suna ganin kamar nijar siyasa na ci gaba da harkoki kowa ya kama nashi aiki an bar waɗanda an ka zaba su ci gaba da mulki abin da yasa nan kasar mu irin wani yaƙi mu tsakanin mu ba mu so ne kun ba mu yi ne duk abin da ya to mura bar mu Allah kai shi aka kai an ka zama lahiya a nasa bangaren mai nazarin harkokin siyasa Maitar Abdulmuni mai burabus ta siyasa ƙasa na cewa siyasa ta ƙasashen nahiyar Afirka ko ta ci gaba ko ta koma baya dodo ce. Su dibi wasu abubuwa masu yawa. Na harko dai su kiyaye da ƙasaisai manya na turawa. Demokurasin gaba ɗaya in ba ta gyara su bata ta su kai. Duk kowane shugaban ƙasa komi zai yi cikin ƙasar in dai zai yi musu yadda suka so to sun yarda shi lallan kwashe demokurasi don shi musu kwantarakin da suke so. Kuma zaɓe kuma an yi shi ko da yana da mugunta in inda ya karkata nan ya musu yadda suke so ga inda suke so iko shi ta yi kuma har yanzu eh, za su ba da goyon baya a tsaya nan rahoto ya ce a kasashe kamar somaliya kamaru gine krizin zimbabwe uganda da mali da chadi mulkin danniya ne ake yi yayin da waɗansu shugabanni na waɗansu ƙasashe su ko a nasu ɓangare ke canza kundin tsarin mulki domin su makale akan karagar ta mulki sai mahade ya bayyana haruna mamman bako na birnin kwanni. sashen sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Haka da Haruna Mamman Bako da ya haɗa mana wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne na safe da minti goma sha bakwai. karfe hudu kenan na yamma da minti goma sha bakwai a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe uku kenan da minti goma sha bakwai a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC akan mitoci shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, amurka.com, ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirinmu na ilmi garkuwar ɗan adam. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kangi mana da ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da amfani da harsunan ƙasa musamman ma dai manyan harsunan Najeriya hausa ibo da kuma yarbanci wajen koyar da ɗalibai 'yan makarantar firamare a ƙasar ministan ilimi malam adamu adamu shine ya tabbatar da hakan ga manema labarai ko shakka babu dai tun ba yau bane masana ilimi da kuma sauran ƙwararru ke fatan gwamnatin najeriya za ta fara amfani da harsunan ƙasa domin koyarwa a makarantun firamare da sakandare wasu na ganin har ma a makarantun jami'o'i a nan gaba dalilin ɗaukan wannan mataki dai shine bisa la'akari da binciken da majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙwararru suka sha gudanarwa da ke nuna cewa lallai ɗalibai sun fi koyon darussa a harsunansu na uwa kamar dai yadda ake gani a sauran kasashen da suka ci gaba to akan wannan mataki ne muka je ta bakin ƙwararru da kuma iyaye tasiri ko akasin wannan mataki da gwamnatin najeriya ta ɗauka. dr bashir yankuzo na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina a jihar naija na ɗaya daga cikin manyan malamai na jami'o'i da suka kware wajen bincike game da amfani da harshen uwa wajen koyarwa a makarantu kuma na tambaye shi tasirin wannan mataki da gwamnatin ta dauka da kuma yadda su kansu kwararrun suka ji um, gaskiyar magana wato wannan shiri bai zo da bai ban mamaki ba ban ji mamakin wannan ba amma dai abin ya ba ni sha'awa kwarai da gaske abu na farko dai shi ministan ilimi wato mala adamu adamu akwai gudunmuwar da ya ba ilimi wajen nan gaba in Allah ya so ana fatan za a ga wannan alkhairan da yawa kuma wani zan ba da misalin su kamar guda uku na farko dawo da karantar da tarihi a cikin manhajar karatu domin tarihi kan sa a kalli baya a gano abin da ake da shi a baya a ga inda ake yanzu a kuma hari nesa akwai mamaki da aka cire tarihi a wurin karantar da ɗalibai to dawo da wannan ba karamin tasiri ba ne abu na biyu kuma da ya yi ko ya samu a cikin zamaninsa shine cire ilimin wato karantar da jima'i a ilimin jima'i a cikin makarantu da ya cire wannan shi ma wannan ba karamin gudunmuwa ba ce ga harkar ilimi sannan abu na uku shine wannan tabbatar da karantarwa da harshen gida ko harshen uwa a wato wannan mataki na karatu idan ba a manta ba unesco ta daɗe tana magana akan cewa enrollment wato jan ɗalibai zuwa makarantu akwai tarnaki da yawa wanda ana bukatar jawo ɗalibai yara da yawan gaske su shiga cikin harkan karantarwa amma wannan in ka duba ƙasashe irin namu za ga yaran da suke wajen makarantu da ake ce musu out of school suna da yawan gaske to daga cikin babbar hanyar da za a iya jawo yara da yawan gaske a cikin harkan karantarwa shine karanta fitar da su da mawatan harshen uwa wannan abu yana da tarihi bayan tarihi a wannan kasar tamu akwai tarihi a duniya baki daya idan baka manta ba wato kasashen larabawa da suka zo bayan zuwan musulunci suka ɗauki kimiyya suka yada kimiyya a duniya da can greek girkawa suke rike da wato ainihin ilimin kimiyya da duk ilimukan da ka sani lokacin da aka zo aka samu daula ta musulunci a lokacin wani kalifa da ake ce masa ma'amun babban abin da suka ɗauka na mataki na farko an yi wani gida da ake ce mashi house of wisdom wato baitul hikima abin da suka dinga shine translation fassara wato ainihin abubuwan da girkawa suka yi da harshen larabci wannan fasara shi ya kai ga su waɗanda suke larabawa da kuma wanda suka musulunta tunda harshen larabci ya zama shine harshen sai zama musu da sauki suke gane abubuwan da girkawa suka gina akan kimiyya wannan yasa daga nan suka bunƙasa kuma da suka kamo in mutum ya karanta tarihin kimiyya da fasaha misali zaka ji an ce su abin da ya bambanta gudunmuwar musulmi a cikin tarihin kimiyya da fasaha bunƙasan wato sciences shine su duk abin da ya zo daga greek suna kritikin ɗinsa wato sukan tsaya su tuhume shi su bincika su tuhuma daga nan sai su gina me ya sai ka haka domin sun fahimci harshen sun gane abin da wato yake ciki to amma mu an daɗe a kasashe irin namu misali najeriya da sauransu abin da ake karanta kusan ana karanta ne a haddace kawai don a ci jarabawa a samu kwali to wannan shi yasa ci gaba ya zama mana da wahala fahimtar ilimi ya zama da wahala domin ana cewa idan ɗalibi menene karantarwa ai karantarwa wato communication process ne wato alaka ce ta tattaunawa tsakanin malami da kuma mai karatu da ne karantarwa to duk lokacin da alakar tattaunawa ta zama akwai tarnaki akwai matsala to karantarwa zai wahala domin ɗalibin bai fahimta ba to amma idan har ya fahimci abin da malami ke karantar da shi to wannan zai sa zai yi tambaya zai wato ainihin ƙara shi ma nasa sannan abubuwa da daman gaske saboda haka wannan ba karamin jin daɗi ba ne kwarai da gaske gare mu musamman waɗanda kamar yadda ka faɗa bincike na na phd akan wannan ne akan cewa tabbas karantar da ɗalibai tun da ɓangaren lissafi na geometry karantar da su da wannan wato ainihin harshe na gida yana kawo sauƙin fahimta wurin gane abin da wato ainihin ake kuma yakan ƙara interest sha'awa sha'awan karatun da ka zo kana karantar da ɗalibai da harshen su nan da nan sai ga sun abin ya ba su sha'awa kwarai da gaske ba zan manta ba na yi karantar a dawakin tofa tsakanin 89 karshe zuwa 90 haka to a lokacin ɗaliban da ke karantarwa lissafi haka sai na kokarin hada wato ainihin harshen hausa zaka ga nan da nan sai ga ɗalibai hankalin su ya zo suna sha'awa suna ah to ashe ma haka abin yake ashe ma haka abin kaga ya nuna idan har za su ji wannan karantarwa da harshen su za su to nan da nan za su ɗauki wato ainihin fahimta saboda haka karantarwa da harshe ba karamin abu ne in ka kalli kuma duniya gaba daya za ka ga ci gaban duniya kasashen da suke karantarwa da harshen su waɗannan kasashe kudan su suke bunƙasa ka kalli japan ka kalli china ka kalli rasha ka kalli waɗannan ƙasashe da harsunan su suke karantarwa wannan harshen ya taimaka kwarai da gaske wurin gano inda za su bunƙasa wato ainihin kimiyyarsa da ci gabansu da sauransu saboda haka matukar ana karantar da ɗalibi da harshen sa to ana fatan zai fahimta ana fatan zai samu sha'awan karatun ana fatan kuma wato ainihin shi ma zai ɗora tunda abin da ake bukata shine bincike yanzu ana maganan STEM wato science technology engineering da mathematics to masu saboda ƙwarewar lokaci a nan za mu dakata sai shiri na gaba gaba za mu dora a madadin bakon namu dr bashir yan kuzo da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin joli leather gresham naku baban ya ke fatan a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa a kai da baban gida jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel Sakonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Nazifi Ibrahim Rugammalan Shagari da Balaruwan Kanwa da Faruku Mahe karoga Sokoto. Suka ce a gaskiya muna matukar goyon bayan baiwa ƙananan hukumomi 'yancin gashin kai kuma wannan hanya ce wadda za ta ƙara inganta ci gaban yankunan karkara musamman ma a arewacin Najeriya. Ganin yadda zarge-zarge ya yi wa wasu gwamnoni yawa dangane da haƙƙin ƙananan hukumomi a Najeriya. Allah ya ƙara dafa Najeriya amin. Sakon kwamarar Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi ya ce soke hukumar Hisba da hukumomin kasar Iran suka yi. A gaskiya hakan abin damuwa ne matuƙa. Sakonmu na gaba ya fito daga Isuhun Dila Faki a jihar Kaduna. Ya ce tsadan man fetur ɗin da muke fama da ita a ƙasarmu Najeriya ta haddasa mana tsadar ƙarin kuɗin mota. Inda yanzu haka duk inda za ka je sai durobobi sun karɓi su kafin su ɗauke ka. Muna kira ga gwamnatin Buhari da ta taimaka ta magance wannan matsala ta man fetur domin wallahi akan mu talakawa take ƙarewa. Sakon Usaini Ali mai gishirin Rijau ya ce hakika cece da ke faruwa tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnonin jihohi ba komai bane face amanar talakawa da suka ci inda kowane bangare ke kokarin kare kansa duk da mu dai mun san inda gizo ke sakarsa da fatan waɗannan shugabanni za su ji tsoron Allah wajen sauke nauyin da ya rataya a kansu. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Hamidu Kalalakuwa a jihar Difa. Ya ce ina kira ga gwamnatin ƙasar Najeriya da Nijar ya kamata su taimaka waɗanda suka samu ambaliyar ruwa na gidajensu da gonakinsu. Da fatan sun ji wannan kira nawa. Domin sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. An gaishe ki zara ufage yanzu kuma sai labarai a takaice. To ma'aikatar tsaron Birtaniya a ranar Litinin dinnan ta ce hare-haren sama da Rasha ke kaiwa kan Ukraine sun ragu matuka inda ake ganin hari goma a maimakon ɗari uku a kowace rana. Ƙasar ta Birtaniya ta wallafa waɗannan bayanan sirri na baya-bayan nan ne a dandalin Twitter inda ta yi nuni da cewa Rasha ta yi asarar jiragen yaƙi sama da sittin. a cewar ma'aikatar nakasin da aka gani a har-haren na rasha ta yiwu na da nasaba da makaman kariya da ukraine din take da su da kuma takaita sa'o'in shawagi da rasha take da su a wannan yanki a gobe talata ne za a yi zaben kujerar sanata a jihar georgia da ke nan amurka tsakanin sanata mai ci rafael warnock na jam'iyyar democrat da abokin hamayyarsa hashar walker da tsohon shugaban amurka donald trump ke mara baya yayin da rage sawo'i 'yan takarar biyu su fafata jami'an hukumar zaɓe a jihar ta joja sun ce an samu mutane da dama da suke sammakon kada ƙuri'unsu yan demokrat ne da ke da ɗan ƙanƙanin rinjaye a majalisar dattawan cikin shekaru biyu da suka gabata inda aka yi kankankan wato hamsin da hamsin illa ƙuri'ar mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris wacce za ta raba gaddama wanda hakan na nufin koda sanata wanok ya samu nasara hakan ba zai wani babban tasiri ba. koriya ta arewa ta harba makaman atilari kusan 130 a ruwan da ke kusa da gabar yamma da gabashin iyakar kasar da koriya ta kudu wannan shine matakin soja na baya-bayan nan da ake ganin zai kara rura tsatsamar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu koriya ta arewa ta ce waɗannan makamai da ta harba gargaɗi ne ga atisayen da makwabcinta ke yi a kusa da wani tsibiri da ke tsakanin kasashen biyu inda ta ɗora laifin hakan akan koriya ta kudu gamayyar hafsoshin sojin koriya ta kudu sun ce makaman da koriya ta arewa ta harbo sun fada a wani yanki da aka hana aikin soji masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan allah ya kai mu. amma kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan ambasada rabiu a kawo da alhaji lawan alhassan dukkan su a garin jos da ke jihar filato waɗanda allah ya yi wa rasuwa a jiya lahadi fatan allah ya gafarta musu amin yanzu a madadin mahmud lalu wanda ya tiyana gabatar da shirin da julie leather gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku da suleiman ya rauni ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ku huta lafiya ma salam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.